Gwamnatin Najeriya da ta karbi tawagar kasar Jamus mai mambobi sama da talatin da ta yi jigilan kayayyakin al'adun daga cikin kasar ta ta bayyana mahimmancin maido da su cikin Najeriya ne a lokacin karban su a hukumance a cikin ginin ma'aikatar harkokin wajenta da ke birnin tarayya Abuja. A yayin taron mayar da kayayyakin tarihin ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta ce waɗannan kayayyakin tarihin na da mahimmancin gaske saboda alama ce na tuna baya da irin tafiya da aka yi a gwamman shekaru da suka gabata inda ta yi godiya ga haɗin gwiwa da a kasar ta da Najeriya suka samu don ganin wannan muhimmiyar rana. Throughout we see our past and we learn about the road we have traveled as men, women, but also as nation, as people. That's why we are not returning mere objects to the Nigerian people today. We have learned from you within the last years. What we are returning is a part of your history. Bebok ta kara da cewa gwamnatin kasar ta ta tabbatar da maidowa Najeriya waɗannan kayayyakin tarihin ne saboda hakan na da mahimmanci ga ci gaban tsarin mulkin demokradiyya a duniya. We have made it a priority to pursue this path past, but this shows also the strength of democracy. Therefore, thank you very much for the joint work we have done here together. Jakadar Najeriya a ƙasar Jamus Yusuf Mitamatugga ya bayyana farin cikinsa a lokacin mayar da kayayyakin al'adun a cikin Abuja. Gaskiya an sha fama sai ana cizawa ne ana hurawa a lokacin da ake wannan gwagwarmaya. Yano da muƙabala da lallami da ta da jijiyar waya duk amma alhamdulillahi yau ga su sun iso Najeriya sannan kuma muna fatan cewa sauran ƙasashe za su yi koyi da ƙasar Jamus. jamus da suka yi wannan karamci suka kuma fahimci muhimmancin duba abubuwa da aka yi wanda basu dace ba na zamanin mulkin mallaka suka ga ya cancanta duk da cewa ba su suka ɗauke su daga najeriya ba saya suka yi daga hannun turawan ingila cewa ya kamata lalle su dawo da su kuma an dawo da su da wasu daga cikin su sun yi sama da shekara ɗari biyar da yi sannan kuma hanya ce zai sa mu ma kanmu mu koma mu ɗau tarihinmu da koyar da tarihi abu mai muhimmanci a makarantunmu in kina iya tuna tunawa akwai lokacin da aka daina ma koyar da tarihi a Najeriya ga baki da. A nasa bangare shugaban hukumar kula da ajiye kayayyakin al'adun gargajiya ta Najeriya Farfesa Abba Isa Tijjani ya ce. Eh watan wannan babban lokaci ne wanda za mu nuna jin daɗin mu wannan shine tarihi wanda yake arbuce wanda wanda yaranmu da jikokinmu masu tasowa za su zo su gani abin alfahari ne mu ga cewa kayayyakin al'adun gargajiya na masarautar Benin kenan wanda aka sace shekaru shekaru 125 da suka wuce watan yaran ba su san da wayannan kayaki ba ba su san da tarihin su ba ba su san da kayakin al'adun gargajiyan su ba amma yau gashi mun samu Jamus ta dawo mana da kayakin nan to abu ne wanda yake muna jin daɗi kuma muna ga wannan hanya ce wanda yaranmu da jikokinmu da sauran al'ummarmu za su ga su san yadda abubuwanmu na gargajiya suke a masarautar ni. da kuma yadda wa'annan mutane suke tafiyar da su na harko. harkokinsu na yau da gobe saboda wa'annan kayayyakin al'adun gargajiya ba wai abu ne wanda ba an ajiye su don saboda sha'awa ko gyara wurare ba a'a wa'annan kayayyaki na tarihi wanda ya shafi rayuwarsu addininsu da sauransu a cewar hukumomin Najeriya an kiyasta cewa kasar Ingila ta sace sama da kayayyakin al'adun gargajiyar kasar dubu biyar a lokacin da take wa kasar mulkin mallaka kuma a baya-bayan nan gwamnatin kasar Jamus ta sha alwashin maido wa Najeriya kayayyakin al'adun nata dubu daya a shekaru masu zuwa Idan ana iya tunawa, gwamnatin Najeriya ma ta ƙara ba da himma a aikin tabbatar da dawo da sauran kayayyakin al'adunta da ke makale a wasu ƙasashen waje. Lima Abdullahi Umar Amurka daga Abuja, Najeriya.